Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashoshin FM a gidajen rediyon amfani sarauniya, nomad fara'a, dalol da niya ko a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alfa rediyo Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masauraro barkamu da wannan lokaci ni ne Suleiman Muni Barma ke jan ragamar wannan shiri na musamman a saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da annobar cutar coronavirus. A shirin na yanzu muna dauke da wani rahoto daga jamhuriyar Nijar dangane da halin da ake ciki a garin Tiliya na yankin Tawa bayan wani harin ta'addancin da aka kai a yammacin lahadin da ta gabata a najeriya rundunar tsaro ta operation lahiya dole a arewa maso gabasin kasar ta ba da sanarwar kakkaɓe 'yan ta'adda da dama a wani farmakin musamman kamar kowace ranar alhamis muna ɗauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana amma dukkansu sai bayan an sha labarin duniya sauraro barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. An gabatar da wasu manyan sabbin tuhume-tuhume jiya Laraba a batun kisan George Floyd, wani bakar fata wanda ya mutu a makon da ya gabata a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a nan Amurka. Attorney General na jihar ta Minnesota, Keith Ellison, ya tuhumi Derek Chauvin da laifin kisa na mataki na biyu. wato tsohon ɗan sandan nan farar fata wanda ya danne wuyar mr floyd da gwiwarsa duk da cewar yana ta ihun cewa baya iya numfashi ellison ya kuma tuhumi sauran tsoffin 'yan sandan su uku waɗanda ke wurin da lamarin ya faru kuma ba su hana wannan kisa ba da hannu a kisa na mataki na biyu sunayen 'yan sandan su uku dai su ne tau thayo da alexander Kwen da thomas lane An dai kori dukkanin tsoffin 'yan sandan daga wurin aiki bayan da Mr. Floyd ya mutu. Amma Chauvin ne kawai wanda ake tuhuma da aikata babban laifi. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Kayleigh McAnany, ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump yana da ikon amfani da dokar tsaida tashin hankali, wacce ke baiwa shugaban ikon jibge sojoji a wasu wurare domin kwantar da tarzoma, kuma zai amfani da dokar idan yana bukata. Sakataren harkokin tsaro Mark Esper shi kuwa ya ce bai kamata a ɗauki irin waɗannan matakan ba sai idan an rasa wani mataki wanda ya fi shi ko kuma idan ana matukar buƙatar yin hakan. Esper ya kuma ƙara da cewa a yanzu ba mu shiga wannan yanayin ba tukunna saboda haka bana goyon bayan amfani da wannan dokar. Dokar ta gwamnatin tarayya na baiwa shugaban ƙasa ikon muddin aka shiga mummunan yanayi ya jibge sojoji da dogarawan tsaron ƙasa na tarayya a cikin ƙasar domin kwantar da tarzoma da kuma tashin hankali. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya faɗa a wata ganawa ta amsa tambayoyin 'yan majalisa kan zanga-zangar da ake yi kan mutuwar George Floyd cewa tabbas rayuwar baƙaƙen fata na da muhimmanci. Ya jaddada ikon da mutane ke da shi na yin zanga-zangar lumana. Johnson ya bayyana hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi daga shugaban jam'iyyar Scottish National Party, Ian Blackford, wanda ya matsa masa ya tofa albarkacin bakinsa kan zanga-zangar da ake ta yi kan mutuwar George Floyd, wani bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke Amurka. Johnson ya ce ya fahimci dalilan da ya sa duk duniya ke fushi kan wannan batu, kuma ya ce ya goyi bayan 'yancin yin zanga-zanga. sai dai ya jaddada wajibcin yin zanga-zangar cikin lumana a ƙarshe ya ƙara jaddada muhimmancin bin dokokin bayar da tazara a yayin zanga-zangar idan muka taɓo labarin annobar coronavirus kuma masu nazari sun ce annobar ta shafi yanayin siyasa da kuma zaɓuka a afirka kamar yadda abin yake a sauran wurare ta kuma janyo jinkirtawa da kuma ɗage zaɓuka a wasu wuraren masu nazari kan harkokin siyasa ɗin sun kuma ce annobar ta kuma baiwa shugabanni damar amfani da fargabar da jama'a suka shiga wajen yunkurin dada zama bisa karagar mulki akalla kasashen afirka tara ciki har da najeriya da kenya da zimbabwe sun ɗage wasu zaɓukansu sakamakon tsoron yaduwar cutar in ji ƙungiyar da ke kula da yanayin zaɓuka a duniya ƙasar Habasha na cikin wannan jerin yayin da ta ɗage zaɓukanta waɗanda ya kamata a yi a ranar 29 ga watan Agusta duk da cewar jam'iyya mai mulki ta tigiri ta ce dole sai ta gudanar da zaben a kasar birtaniya ana gudanar da bincike kan wani magani mai suna flarin wajen tantance ingancinsa illolin da cutar coronavirus ke janyowa a jikin dan adam maganin wanda ake kuma kiran lipid ibuprofen yana iya kare cikin mutum daga abubuwa da dama binciken mai takin liberate trial in covid-19 yana da niyyar gwajin fularin kan mutum 230 waɗanda aka kwantar sakamakon covid-19 waɗanda ke kuma fama da tsananin matsalar numfashi amma mutanen da suka wuce shekara 18 ne kawai za a iya gudanar da gwajin kansu majinyatan da jikinsu ya nuna bai iya ɗaukar irin wannan maganin ba za a iya yin gwajin a kansu ba tsohon mataimakin a tony janar ɗin amurka rod rosenstein ya kare matakinsa na buɗe wani bincike na musamman kan katsalandan ɗin rasha a zaben amurka a shekarar 2016 a lokacin da yake magana da wata tawaga daga majalisar dokokin ƙasar ya ce duk da cewar akwai zargi na musamman bai kamata a ce ya rattaba hannu kan takardar bukatar sa ido kan wani mai bayar da shawara ga kwamitin yakin neman zaben trump ba To bayan labarun duniya yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda rahotanni daga yankin tawa ke cewa 'yan gudun hijira sun tsere daga sansaninsu bayan da 'yan bindiga suka kai wani harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar a ranar lahadin da ta gabata a garin tiliya iyaka da kasar mali domin jin halin da ake ciki a karkarar da abin ya faru wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya zanta ta waya da shugaban gidan rediyon cintabaradan sidi muhammad mutane da yawa sun gudu sun fita wajen falastin To cikin su yalla akwai 'yan gudun hijira waɗanda su ma sun gudu ko kuma babu. Kowa ya gudu ya kawo Yanzu mutane suna nan ta Lamsas da dama mutane suna talamsin da yawa. To ana iya yalla a kwatanta kamar yawan mutanen da ake iya samu lamsas yanzu. To wannan shi ne ake yi a ci baka mutum kaza sun ka zo talamsas mutane sun zo so kowa ya so su ke ne. To yalla su mutanen da annan watakila ko kun ji labarin Eh, yallako wasu wata wasu kungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya ko na nan cikin ƙasa ko wasu hukumomi yalla an kai musu wani taimako ko an yi musu wani tsari tunda kowa ya san muna cikin yanayi na alloba na coronavirus kuma eh, ga wannan sha'ani na tsaro yalla ko akwai wani tsari da an kai musu ko kuma kowa yana biɗar gidan da zai eh, sabka ne ko kuma inda zai sabka ko an keɓe musu wani wuri inda za su sabka. gaskiya dai yanzu dai suna wurin su na eh, an kai musu yau da safe igiyar tsarwa ta biyar an kai musu abinci an kai musu komi da domin kuma an tafi famfo za a gara shi daga nan zuwa karan biyar abin da dukkan lalace insha Allahu za a gara shi daga nan zuwa karan biyar. To cewa inda suke wuri ne aka keɓe inda mutanen da suka tsere wuri ne aka keɓe musu na musamman inda suke ko kuma ya ne abin yake a ba a canji da sauri ba da sun gudu da da zuwa ta talabtar sun shigo gari kawai har yanzu ke kuma yi tafaskin wannan inuwa tafaskin wannan ike suna dai sun ka zo gari nan talamsis a to kamfani na akwai sojoji nan ta talamsis akwai sojoji ta talamsis a to kamfani gida to bayan wannan abin da ya faru ana iya cewa hankalin mutane ya kwanta ko kuma har yanzu akwai tsoro da fargaba cikin zukatan jama'a gaskiya hankali bai kwanta ba ina tsammanin mutane hankali bai za kwanta hankali bai za kwanta to da yake wannan yanki an juma ana maganar tsaro a baya bayan nan an samu kwanci hankali mutane ma sun kyautata zaton abin ya wuce kuma ga wannan abu ya kwaru yalla su ita al'umma da su mahukumta yayane suka bullo ma abin domin a magance shi. Insha Allah maka an kace kuri za a rika shi a Valkatrar. kuma Za mu leƙa Najeriya inda rundunar tsaro ta Operation Lafiya Dole a arewa maso gabashin ƙasar ta ce ta hallaka wasu manyan kwamandojin Boko Haram da ƙarin wasu mayakan 'yan ta'adda 79 a wani farmakin da ta kai. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Biyo bayan wani harin da bai sami nasara ba, da Boko Haram suka kai akan sojojin Najeriya da ke banki Junction da kuma Firgi. Daga bisani dakarun rundunar Operation Lafiya Dole sun kai wani mummunan hari akan 'yan ta'addan da bayanai suka tabbatar da cewar an halaka wasu daga cikin jigajigan bangaren abubakar shekau. Wata sanarwa daga rundunar sojojin Najeriya na nuna cewar kwamandojin Boko Haram da ISWAP ɗin da aka halaka su ne Munzar Halit Amir Abu Fatima da ma wasu nikaf-nikaf ɗin da duk an karkashe su. Sojojin kazalika sun kuma halaka ƙarin wasu mayakan na Boko Haram guda saba'in da biyu. Yayin kuma da wasu suka tsere da munanan raunukan da ba za su iya rayuwa ba. A cikin kwamandojin da aka halaka ɗin akwai Abu Jamratu nawir da Kaka Bana da kuma Tareta Babakari. Bugu da ƙari, sojojin tare da haɗin gwiwar jiragen yakin Najeriya sun kone kurmus motocin 'yan ta'addan na yaƙi, makamai, babura da kekuna da kuma sauran kayayyakin amfaninsu na kai hare-hare. Yanzu dai 'yan ta'addan ba sa iya kai farmaki a saboda ɗimbin hasarar da suka tafka da kuma datse hanyar samun bayan da aka yi daga masu kai musu tsegumi. kamar kuma yadda masanin tsaro Eya Komodo Baba Gama mai ritaya ke cewa wannan samun nasara da ake yi a halin yanzu zai kai ga ƙarshen wannan yaƙi a gaba ɗaya. Sojojinmu a bisa training da suka samu da kuma kayayyakin aiki da kuma irin shugabancin da ake da shi a yanzu idan ka tuna shi shugaban sojojin ƙasa ya tattara kayan shi ya tafi wannan wuri da ake wannan yaki wannan ma ba karamin karfin gwiwa zai kara wa sojojin mu ba sannan kuma da irin salo na yaki da suka samu yanzu da kayayyakin aiki da suka samu da kuma karfin gwiwa da suka samu ta fannin gwamnati da bisa shugabancin firgagiyar su jama'ansu da shugabanninsu suna tare da su wannan shine ke kawo nasara nasarori da muke samu sannan kuma idan ka duba a baya irin yadda abubuwa suka faru da yadda yanzu abubuwa suke faruwa kowa zai nuna maka cewa yanzu ana samun nasarori kwarai da gaske a bisa wannan yaki da ake da 'yan ta'adda To ko mai dattawan arewa maso gabashin Najeriya za su ce akan wannan nasara da sojin ke samu a yankin nasu? Alhaji Baba Ba'aba dan masanin fika na ɗaya daga cikin dattawan na arewa maso gabashin Najeriya. Farkon fara wannan abun na riga na bar aiki na dawo mai duguri ina tare da iyalena saboda haka da farkon har zuwa yanzu ni shaida ne don ina mai duguri ban taɓa bari mai duguri kuma tun da aka fara wannan fikina har zuwa yanzu to gaskiya ana samun nasara fiye da da fiye da kowane ma lokaci wato babban shaida shine watan ramadan wato yaran nan suna zaɓan lokaci suna zaɓan lokacin da jama'a suke hidima sai a kawo hari don a tada hankalin mutane tun da aka fara fara wannan babu wata ramadan da muka cikin daɗi sauƙi kamar wannan ko harbi ɗaya ni ban yi ba kwana talatin to kaga ba zai zama na ba dalili ba to dalilin dai shine a zahiri an tashi kai tsaye ana aikin nan saboda gaskiya mu ni dai a abin da ni na sani akwai nasara a wannan yakin da ake yi ba za mu ce a ya kare kwata-kwata ba don ba mu da shi da amma abin da mu muka gani ba mu taɓa samun kwanciyar hankali kamar yadda muka samu wa'annan kwanakin ba nan watannin nan ba. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan nasara da dakarun ke samu ƙarƙashin jagorancin babban hafsa laftanar general tukur buratai zai kawo ƙarshen wannan aika-aika na 'yan boko haram da yanzu ke shiga shekara na goma sha ɗaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ka taimaki soja to ko gidan ko da daji ko a bakin daga to ko gidan gun yaƙi. Amma banda aikin soja wa za a kwana a rami ikon a gindin dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda dai mai yanci. Akuya ta cire wa kura bindi ta sha a aradu sai ta rama. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja, ko gida ta da kashe ƙato da ba ta tausayin ɗan yaro. Amma na faɗa wa ‘ya'yan soja. zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta in wuri ya yi wuri so da ba a taimako Allah sai kun kashe mutum da kusan shi To kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Yamai. kwanaki kaɗan bayan kafa dokar hana sayar da abinci a makarantu da nufin kare yara daga annobar cutar covid-19 hukumomin ilimi a jamhuriyar nijar sun janye wannan mataki saboda wasu dalilai abin da ya sa masu irin wannan sana'a soma darawa kamar yadda za a ji a wannan rahoto na tamar abali daga dama garam to gaskiya dai saboda ala wanda aka ci sai da abincin su an kawo aiki tun da mai karamin kari gaskiya bai iya Wannan ita ce damuwar yawancin iyayen yara yayin da gwamnati ta ce kowane yaro ya je da abinci makaranta. Sai dai daga bisani gwamnatin ta janye wannan dokar cewar Alhaji Iliya dan Malam mai kula da yara a babbar makarantar dan basa a nan da magaram. Kuma da da hali aka ce mata masu kawo ma yara abinci su daina kawowa to ni sai yanzu da samun hal aka na zo ma aka ce mun ayi an ce mata ma masu kawo abinci su shine bayan nan wannan matakan da aka ce mu dauka mu da bisa kansu su kansu matan dabar sai da bawet na biyu kuma sai sun wanke hannunsu na uku kuma abinci sai zaman to ba a buɗe ba yake kanan a iska alhe yake abu stable ba ma inda an kasa ba in iska bugo kasa ta fada musa a stable yake a shi a kuma da koyi leda yaro in sa. su tun da mun matsa ba sun wanke in sun wanke hannu su sama yara su mika musu in ji matakan da muka dauka an ce ba a san tattaruwa haka na yara akwai wani mataki ko kuma wani tsari da kuka ma yaran na yanda za su je ba su cinkusu ba sayan abincin na ba sauran abokan aiki na umarni cewa su gaiga musu kar su zo a cinkushe akwai mai kula da wannan akwai su ba har mutum biyu yanzu ba akwai mace da namiji suna in yara yan mata ne akwai mai kula da su in namiji ne akwai masu kula da su haka kuma abin yake a makarantun firamare cewar Suleiman Musa jagoran makarantar firamare ta zangunar nor da na samu yana kula da yara a wurin sayan abinci. To bai yi alezian klas a halin da kika isko mu kin ga mun zo mu gurin recreation mu mu shina yauni yara ta a kan mu zo mu bi sau da ƙawa yaran nan mu yi an kadiran su duk wanda ya sa yayi maza ya bar gurin ya tai kalas a kalas suke cin kansu shine na ganka da karanka a hannu kana shine eh da karana a hannu eh saboda eh sa ido ne muke dan saboda duk wanda ya sa da gauga ya tai kalas mun su bangaren masu sai da abincin akwai su ma na matakin sun bi shi na wanke hannu sa ba da sauransu kware ko wannan matakai sosai mun kira su jiya mun gaya musu kowace hadda kan a hannu saboda taba abinci ne wanke hannu eh akwai duka sun siya sun kawo kuma abinci a sama tabu wanda ake kasa mata mu kulatta muke Hajiya Fatima ita ce mai sa ido kan yaran a wurin sayan abinci a makarantar dan basa. Mu 'yan tallan ciki muke sanyo a jehe-jehe a jejere ba kusa da kusa ba. Kowa ta sa bavet ɗinta a hanci ni ina waje tsaye tare da yaran in yaro biyar ya zo ya siye mace uku namiji biyu su zo su sai sai su tayi kuma wasu su zo su sai su tayi haka nan ne muke musu eh ina tsaye ina sa ido ba mu bari su yi cunkoso su zazzamna masu sai da abincin ma sun ce sun dauki dukkan matakan da aka gindaya musu asana haka ce in mun zo mu sa gan mu wanke hannuwan mu mu kulla mu sa babet in mun kare mu sa sabulu kuma mu wanke hannuwan mu shine yanzu kuka yi na ga gaki da safa a hannu eh shine muka yi da mu da yara amina kamar mutum biyu mutum uku suke zawa su saya sai eh, su tafi kuma duk wanda zai zo ya wanke hannun shi kuma kowa ya sa baba ta rihe huska shi ke yanzu duka kin yi wannan eh na wanke hannu na kuma na rike huska tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. na na kasa. kasa. na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. na ƙasa a wannan karan ya isa kasar Ghana inda ma'aikatan tashar Alfa rediyo Kumasi mai hulɗar aiki da muryar Amurka suka tantauna da ɗaya daga cikin dattawan Hausawa Malam Ibrahim Gurgu wanda bai bari wannan jarabta ta katse masa hanzalin neman na kai ba domin mutum ne da ya yi sana'o'i da yawa da nufin karewa kansa mutunci. a ɗan takaitaccen tarihin da ya yi wa wannan shiri malam ibrahim ya fara ne da yadda zamantakewa ta kasance da sa'anninsa na yarinta kafin ya taɓo batun sana'ar shoemaker da ya runguma a lokacin kurciya. Barnayin barku da ma'aikaciyar Alfa Radio Ni'imatu Abdullahi Yamboni don jin yadda wannan hira ta kaya da bakon shirin na ƙasa. yau mun zo mun iske babanmu malam ibrahim za mu yi tattaunawa da shi kasancewan shi kasance kuma bebar ya daina yin wasu abubuwa da ya kamata a ce yana yi ma kansa ba ya yi kokarin samar ma kansa abubuwa da dama za mu ji ta bakin shi kamar yadda kuma ake fada cewa waka bakin mai shi ya fi dadi. Ko ya Allah ka gode ma Allah gaskiya. kisan lokacin mun nan na haifi wani yafi mai ciwo shaki ya bata batu su suku da makantan ga ba cika kula ba Allah sa da muka muka tashi bakwai an kafe ne yayin baban duka bakwai an kafe muka zo na to shine muka zo lokacin tafi gida ba ya gida kai talatin muna cikin yare take muka tashi gaskiya duk sama nan da cika ga sarakuna kanana kanana ga duk na suka girma mu da su ne daman ta zariya da kunin rosu na cidamet ya kai sallah wajen muke zo mu wanki sallah to nan da daman ka sa akwai tafiya bayan tafiya saboda suna son saurashe su dokin su goya mun mun komo in babanmu ya gani shi musu fada wai ban da kafa suna damu na suna damu kansu yanzu da suka doke ni wani abu faru ya za su sun gudu su bani ko sun kawo ni to shi na farkon abin da dai Allah zai kara bani hikima shine sun tabunga alhaji ilimi da suwanga kofan dai baban mu baba don kunya ta filin da ke kwanci wajen fili na kashe muka je muka yi ball muka yi park wajen muna wasanni wasanni muna yi ni da su suna buga bol su masu kafa suna buga ball man na cikin na bugawa ina buga da hannu ya taba kafa na fawo to alhaji ya rasuwan ga shi rana guda yana zauna kallo ya ga yadda nake tafiyan kin ka cikin rairar nan shi cirawun na zo shi ja ah, ban bi da wani abu sa gwiwa nan na rarrafe na gaskiya yana damun shi shi shi ya shiga da ce duk wani ta mata su fara gari yanka ya kawo dora gwiwa da shin dai dora gwiwa na tafiya da karin na shi na ji daɗin shi na zo gida shi ban ji wani zafi ba ta farkon da na zo gida da na zo gidan magariba shi nan yanka ranga da na daddaura shi mu take ya duwan na kira ce a wani baba ya gani ya daura min da daura ina rarrafin ban jin zo komi shi yasa ni ma nake zan yi to ina cika ka wani zan tuna koyi aikin takalmi sai baban mai ki ban wani aikin da ba zan yi mini zan san mu take a aikin takalmi wajen zama guda ni ban je koyo shi aka kai ni wajen post office nan ka gina lokacin kasuwa na nan ga na gina fara koya aiki na wannan na hoton mutumin nan yana aikin kuma yana sai da safufuwa wani za shi doko kayan aikin na shebar na duban giyan na shi rana guda malamin mu karfe zai gani shi ke karin kara inda na zan koya aikin na sai da giyan na ya zama aikin banza a bani gida to shi ta zo ɗaya zai gama mu shi mu mutukin da haka nan ne an bari shan ka bar na bar aikin na lokacin na tu iya kada to muna nin kai da takamu nan tuna na zuwa yayyayin su na katu katu to da na zo shi na bar wannan shi na sa gindin shu shi da ba wanda ya gwada mu Allah dai bani fahimta shi in shu ya ci na sa gindin shi ka gani kaman ba ni na saba ina cika ka kuma rana guda shi na zurciya aikin shunga in kayan ya kada zanin sai kaya ina bidan yara hannu su rake ni tin sai kaya lokacin ban yi su mashin ga na je na ce su kawo su haza su kawo tun na koyi aikin wallet shi kana kayan kanana kana na yin sa jifuna su IC transistor ne daga kana na yin sai ko dubu shi sa jifuna bai da damuwa gaskiya shi na gama mala ya sai da zara Allah ji kanshi shi na koyo shi ma doke ni kamar kanin shi ko ke damu na shi ke taimaka na shi ke ta lokacin ta gurin da duka ba wani rafelan wales shi da trimas shi ke trimas ko ban iya na na zo da kullu aiki da haka saboda haka ya je ga mutum nan mutum ya da kowa shi na mu bidin shi daki da shi je ga mutum shi mutum ya yadda shaka zo ka bidin shi daki gidan bisa bakin ga shi ya zo muka fara ke lokacin yana da boys shi ne zo na kara fudu to na shan mutum na muka koru magana shi ke gaskiya abin da zai damu ban tesco ba aiki na kuma aiki suko ne to amma duk da shi kowa da abin da Allah ke bashi wai cikin aikin da shi cikin soja ya koyo sai muka da muka fara muna cikin ni da kaina wani fort da bai zancen doki wannan hikiman da na bayan bayan doki wani shi sake ina aiki gida ana fito da aiki gwangwa ana kame. to masu nan muke rufe wannan shiri a wannan mako sai a makon gobe za a ji ci gaban bayanan malam ibrahim gurgu na kasar ghana yanzu a madadinsa da ni'imatu abdullahi yamboni ta tashar alfa radio kumasi da ni da dukkan abokan aiki na muryar amurka muke ce da ku sai an jima madalla wannan ya kawo mu lokacin da ridwan muktar zai gabatar da sharhin jaridun ghana Daily Guide da mu so sharhin jaridun na yau kuma babban ainihin labarinta shine sabon rajistar masu zaɓe. jarida ta ce hukumar zaɓe ta tashi ta haikan ta san abin yi dangane da wannan shiri jaridar ta ce cibiyar dankwa institute ta nuna cewar ko da yake tana bayan ra'ayin hukumar zaɓe na haɗa sabon rajistar masu zaɓe amma akwai bukatar hukumar na zaɓe ta yi huɓasa. ta sannayi tun da wuri domin wannan tsari a wurin wani taro na manema labarai a nan akra ranar litinin ɗaya ga watan yuni shekara ta 2020 daraktan zartarwa na riko na cibiyar richie dahiagba ya ambaci shirin waye kan al'umma na hukumar da kuma rarrabe wata. a matsayin muhimmin dalilan da ke sa wasu ke ɗari-ɗari ga sabon rajistar zaben. ita kuwa jaridar Ghanaian times wannan labarin ta warwaito gwamnati ba da jimawa ba za ta gabatar da wata gara basa ga hukumar wasannin motsa jiki a cikin kasar don tallafawa 'yan wasannin tsalle-tsalle da guje-guje gangane da yadda cutar covid-19 ya addabe su ya kawo tsayawar wasannin motsa jiki kyamar hukumar na wasannin motsa jiki kwajo ba ajiman ne ya bayyana haka game da abin da mr ajiman ya ce wadda gara basar da banya gara basar gwamnati na Ghana City biliyan ɗaya na ƙanana da matakaitan kamfanoni da zai taimaka musu samun sauƙi dangane da matsalar kuɗi da masu wasannin motsa jiki suka samu kansu a ciki. ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin tarwaito babban alkali na kasa justice enim yebuwa ya gargadi dan kasuwa alfred gbasiwayomi da ya biya bashin da kasar ke binsa cd miliyan 47.2 muddin baya bukatan kasar ta sai da kaddarorinsa justice yebuwa ya yi wannan sharihin ne yau a ranar talata biyu ga watan yuni a kotun koli lokacin da mai sawayomi ke kokari wa kotun magana game da yadda ake gwanjon ƙaddarorinsa har yau dai a jaridar ta daily graphic gabanin shirin rajistar masu zaɓe na babban zaɓen shekara ta 2020 hukumar zaɓe a ranar talata ta soma wani atisayi na baya da hori faɗin ƙasar wa ainihin jami'an rajista 42,025 domin imtsa su da kwarewa da ilimi da ake bukata wa shirin. Daraktocin jihohi na hukumar da mukaddasansu da kuma safabai supervisors jihohi da mukaddasan supervisors din masu rajistan da jami'an zaɓe na gundumomi da kuma mataimakan jami'an zaɓe su ne za su ribaci wannan atisayi da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau redwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana da shirin jaridun na kasar ghana muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sulemu muni barma ke ce da ku sai da la'asar lokacin da wata tawagar abokan aiki za ta zo da wani shirin da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar da kamaru wato karfe 3 agogon ghana salamu alaikum